الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائي ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Allah ta'ala ya kawo mu yau ashirin da tara ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas kuma ashirin da shida ga watan biyar miladiya 2017 a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda karatunmu ya gabata a majalisunmu na biyu jiya muna karatu ne a cikin ayoyi na casa'in da kuma casa'in da ɗaya a cikin suratul ma'ida kuma wannan shine majalisunmu na uku insha Allah ta'ala wannan karanta ayoyin jiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal amanu والأهلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأهلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بسم الله الرحمن الرحيم أجيا منجي daga cikin fassahori da malamanmu suka yi ma waɗannan ayoyi guda biyu sannan kuma da abubuwan da ayoyin suka kunsa kamar yadda aka yi mana bayani dai waɗannan ayoyi Allah ta'ala ya saukar da su ne guda biyu domin haramta giya haramtawa ta har abada bayan matakan da aka bi wanda mun ji su jiya wajen haramta ta sannan da abin da ya shafi caca sannan da abin da ya shafi gumaka da ake musu yanke-yanke da kuma kibau da ake canfi da su muna bayani akan gaba ta farko daga cikin ayoyin wato giya da irin mummunan tasirin da take da shi da cututtukan da take dauke da su da bala'o'i da take dauke da su da barna da take yadawa a tsakanin al'umma ba ita kadai ba dukkan wani abu da ake sha domin ya kau da hankali yana da hukuncin giya malam ibnu rajab rahimahullahu ta'ala yana da littafi da ya rubuta ya sa masa suna zammul khamr yana bayani akan kushe giya da mummunan tasirin da giya take da shi da yadda take bata al'umma a cikin wannan littafin nasu yake cewa wa'alam anna shurbal khamri fihi mafasidu fid dini wa uqubatun fil akhirah ka sani cewa lallai shan giya a cikinsa akwai ɓannace-ɓannace masu yawa da suke da alaƙa da addinin mutum wa hukubatun fil akhirati sannan kuma akwai azabobi da Allah ta'ala ya tana damma mai shan giya a ranar gobe kiyama sai ce amma mafasidu hafi dini fa muta'addidatun amma ɓannace-ɓannacen da suke cikin giya waɗanda suke da alaƙa da addini to suna da yawa sai ce min ha daga ciki naz'ul iman giya na sa a cire ma mutum imaninsa saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce da ya ce wala ya shirabu alhamra hina ya shirabu hawa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha giya ba a daidai lokacin da yake sha alhali yana da imani sai an zare masa imaninsa sannan zai iya shan giya in ya gama shan giyar kila a maida kamar yadda muka faɗi jiya bahaushe na cewa ba a bari a kwashe duka to shi ya yi barin imaninsa lokacin da yake neman ya kwashe imaninsa ba dole ba ne imanin ya koma duka annabi su sama dai ya ce ana zara imaninsa daidai lokacin da mutum ya ɗau giya zai sha ko ya ɗau wani abun maye zai sha to ba zai iya shan wannan abun ba face sai an zare masa imaninsa wannan hadisi ne sahihi al al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi shine sai malam ibnu rajab ya ce wa ma admana al-khamra wa aqafa alaiha duk lokacin da mutum ya lizumci shan giya ya dukufa a shanta na ƙasa imanuhu to imaninsa zai rika tawaya wa da'ufa kuma imaninsa zai yi rauni wa nuzi'a minhu kuma sai a rika fincike imanin daga zuciyarsa mashayin giya duk lokacin da yake shan giya to sai an ta cire imaninsa kullun cire iman in kullun zai sha to kullun sai an cire imanin shi in zai sha ta so kaza a rana za a zara imaninsa lokacin da zai sha in ya gama sha sai a mayar masa da imaninsa a haka imanin nasa zai ta raguwa imanin nasa ya ta raguwa فيخشى أنه يسلبه بالكلية عند الموت malam ibn rajab yace ana jin tsoron mashayin giya tunda duk lokacin da zai sha sai an cire masa imanin imaninsa to ana jin tsoron a cire masa imaninsa gabaki daya a lokacin da zai mutu kamar yadda za mu gani malamai sun ambaci wannan cewa so tari mashayan giya lokacin da za su mutu ba sa cikawa da imani to ya kawo wannan na farko ce وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه سيدنا Usman بن عفان mun faɗi jiya sayyiduna Usman ibn Affan yana daya daga cikin sahabbai waɗanda tun kafin musulunci ya zo suka haramta ma kansa shan giya ba sa shan giya sayyiduna Usman ibn Affan baya shan giya tun kafin musulunci ya zo yana cikin waɗanda Allah ya musu wannan baiwar tun kafin musulunci ya zo a haramta shan giya sayyiduna Usman ibn Affan ya haramta ma kansa shan giya baya kenta. to yake cewa la yajshami'u al-iman wa idman al-khamr da shan giya da dawwama a shan giya da imani ba su haduwa a zuciya daya mutum ya zama kullum cikin shan giya yake to imanin shi ba zai zauna a zuciyarsa ba in ji sayyiduna Usman ibn Affan il illa la yushiku an yukhrija ahaduhuma sahibahu face ana tsammani mai karfi cewa sai ɗaya ya kori ɗaya in Allah ta'ala yana nufin mashayin giya da rahama sai ya sa sai imanin sai zo sai rinjayi shan giyar sai ya tuba ya daina sha idan ko Allah ta'ala baya nufinsa da rahama to sai ya zama wannan shan giyan nasa yarin jayi imaninsa sai ya zama shan giyan ya kori imanin a cikin zuciyarsa dama kullum zai sha sai an zare masa imani kullun zai sha sai an zare masa imani wannan hadisin al'imam Annasai ya rawaito shi da isnadi sahih daga cikin ɓannace-ɓannacen da giya ke haifarwa sakhullahi azza wajen. giya na jawo Allah ya fushi da mutum mutumin da ya zama imaninsa ana cire shi ai ko ba a tambaye ka ba za ka ce tabbas Allah na fushi da shi domin Allah ta'ala yana son masu imani ne Allah yana son masu takawa ne Allah yana son masu tuba ne to me shan giyar da ya dawwama kullun giya yake sha ai babu soyayya Allah tare da shi sai dai fushin Allah wa minha daga cikin mal'u qabulis salati wa taubati Allah baya karban sallan mai shan giya sannan wasu ayyuka da yake yi ba shan giya ba in bai tuba ba to Allah ba zai karbi tubansa ba mutum ne yana shan giya kuma sai yana aikata wasu nau'ukan sabo to ko ya tuba a waɗancan nau'ukan sabon Allah ba zai karbi tubansa ba har sai ya daina shan giya shi yasa ake ce mata ummul khaba'is ita ce uwa kowace banna a waccan a wannan hadisin da muka kana sayyidina Usman ibn Affan da al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi sayyidina Usman ibn Affan ya kawo a cikin wannan asarin nasa ya kawo kissan wani mutumi mutum ne abidi mai bauta akwai bambanci tsakanin mutum mai bauta da kuma masani mutum zai iya lizimtar bauta amma ba masani bane shi an sami irin waɗannan mutanen da ake ci musu al'ubbat masu bauta amma ba su da ilimin addini za ka same su masu rike addini sosai kullum suna masallaci amma ba su san addini ba sagiduna usman ibn affan ya ce ya kasance a cikin mutanen da suke kafinmu wani mutum daga cikin masu bauta wata mata ta gayyace shi ta ce da allah ya zo tana da wata bukata da take son ya biya mata wannan abidi ya tashi daga gidansa ko daga wajen bautar sai ya tafi gidanta da ya shiga kofa ɗaya sai ta rufe da ya shiga kofa ɗaya sai ta rufe irin dai na na na na na imaratul azizi wa ghallaqatil abwab ta kukkulla kofofi sai da ta kai ɗakin sai da ya kai ɗakin ta na ƙarshe ta kulla kofa sai ta ce dama na kira ka ne yanzu abin da ke gaban ka shine ga giya ko dai ka sha giya ko ka yi lalata da ni ko ka taka mushafi littafin Allah littafin Allah nan ba dole bane ya zama Qur'ani domin a cikin kissa an ce cikin mutanen da suke kafin mu ga littafin Allah a wata riwayar ma aka ce ga jariri ya yanka shi sai wannan abidin sai ya kalla da giya da taka littafin Allah da zina da ita da kashe jinjiri wanne ne fi masa sauki sai zuciyar shi sai ta bashi cewa ai ya kashi ya sha giyan nan dishi yafi sauki sai ya dau ya sha sayyidina Usman ibn Affan yace da ya sha giya fa zana biha sai da ya zina da ita sannan ya kama wannan jinjirin ya yanka sannan bayan haka ya taka wannan littafin Allah shi yasa ake ce magiya ummul khaba'is ake ce mata uwar banna dukkan wata banna to giya na haifar da ita to kunga shi yasa aka ce mutumin da ke shan giya Allah ta'ala ba zai karɓi sallarsa ba sannan wasu ayyuka da yake na sabo Allah ta'ala ba zai gafarta masa ba ko da ya tuba ba da ka aka faɗi wannan maganar ba an ruwaito hadisi daga ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shariba al-khamra duk mutumin da ya sha giya falam yantashi amma bata bige shi ba bai yi maye ba lam tuqbal lahu salatun ba za a karɓa sallarsa ba ma dama fi jawfihi aw uruqihi ha shay'un matukar a cikin jijiyarsa ko a cikin makoshinsa akwai wani abu na wannan giyar ba za a karɓa masa sallarsa ba ya fa sha bai yi maye ba wa in mata mata kafira in kuma ya mutu akan wannan yanayin to ya mutu kafiri amma malamai suka ce kafiri nan ba ana nufin ya mutu ba musulmi ba ana nufin ya mutu mai kafirci na aiki kafirci talabi ne akwai alkufru li'tiqadi akwai alkufru al'amali akwai kafirci na aqida shine wanda idan mutum ya yi shi baya cikin musulunci irin kafircin yahudu da nasara wannan kafircin su kafirci ne na aƙida wanda ya fitar da su daga musulunci akwai alkufru al'amali kafirci na aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wasu ayyuka sai ya kira su da kafirci to mutumin da ya mutu yana shan giya ko da ba ta sa shi maye ba za a karɓi sallarsa ba sannan bayan ba za a karɓi sallarsa ba sannan kuma idan ya mutu ya mutu mai yin kafirci na aiki wa inin tasha in ko ya sha yayi maye lam tuqbal lahu salatu 40 laylatan kwana 40 zai yana sallah Allah ba zai anshi sallarsa ba wa in mata mata kafiran shi ma idan ya mutu ya mutu a matsayin kafiri wato mai aikata aiki na kafirci amma kafircin da bai fitar da shi daga musulunci ba wannan hadisi shi ma limamin nasa'i ya rawaito shi da isnadi sahihi ku duba wannan banna ta giya yan uwa al-imam da rajab ya ce wa amma amma azabobin da za a yi ma mashayin giya a lahira ba a lahira ba kawai tun a duniya ha daga ciki akwai duniyawiyatun akwai na duniya akwai na duniya alal akalli a masa bulala arba'in zuwa tamanin tsakanin bulolin da ake ma mai shan giya kenan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya sha giya manzo sama cewa yake aita dukan shi sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu yace wani mutum ya sha giya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sama yace idribuhu ku yace fa minna ad-darib bi yadihi wa minna ad-darib bi na'lihi wa minna ad-darib bi daga cikin mu akwai wanda ya rika dukansa da bulala akwai wanda da hannu akwai wanda ya rika dukansa da tufafinsa ya cire rigashi shi yana lafka masa akwai kuma wanda ya rika dukansa da takalmi aka zo zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya ce ai bulala arba'in zamanin sayyidina umar bulala arba'in sai ya zama idan mutum ya sha giya aka masa bulala arba'in sai ya karkaɗe ka san haka yi mutum bulala ya kakkaɓe ya gama da wanda ya bugai ko yana nuna ba ta da amfani kenan ana son ne an ma mutum bulala ya kuka ya yi kuka ya yi ihu shi ya yasa a tarbiyya aka ce in za a duki yaro ya kama kuka a kyale shi haka malaman tarbiyya suka ce in aka ɗaga bulala za a zane yaro ya laifi sai ya kama kuka sai suka ce to a kyale shi an kai inda ake so dama ai bulalar ba ana yi bane dan amore amore, ana yi ne domin ta zama masa ladabi to zamanin sayyidina umar in an mutum ya sha giya aka masa bulala 40 kawai sai ya kakkabe sai sayyidina umar sai ya tara sahabbai ya ce bulala 40 te kaɗan ga mai shan giya kuna kallon abin da ke faruwa idan aka yi musu bulalar nan sai su kakkabe su tashi su tafi kila ma gobe su sake sha sai sahabbai suka ba da fatawar cewa haddin musulunci tsakanin ɗari ne da tamanin to a ɗauki tamanin ai wanda ya ma wani ƙage ya ce ya zina alhali bai ba bulala tamanin ake masa ko to sai a masa bulala tamanin shi ma to daga nan sai aka tsaye da bulalar shan giya bulala tamanin to kun ga uku ba ta farko ce kenan a duniya sannan akwai malaman da suke ganin idan mutum ya sha giya sau ɗaya aka masa bulala ya aka sake kawo shi ya sha ta biyu aka masa bulala aka sake kawo shi ta uku ya sha giya aka masa bulala aka sake kawo shi ta hudu ya sake sha in aka sake kawo shi ta biyar suka ce a kashe shi kawai bai da amfani akwai malamai masu wannan fahimtar duk da hadisin da suka go suka dogara da shi hadisi ne da malamai suke tattaunawa akan ingancinsa ko kuma abin da ya kunsa na fikihu to kun ga wannan dai azaba ce ta duniya sannan daga ciki daga cikin azabar da za a masa ana ma mashayin giya azaba fil barzakh a kabarinsa tun kafin kiyama ta tashi mutumin da ya mutu yana shan giya ko yana shan wani abu na maye tun a kabarinsa za a rika masa azaba akwai wasu hadisai ma da suka zo cewa za a juyar da fuskokin mashayin giya su koma fuskokin aladai da fuskokin jakuna da fuskokin birai duk da malamai suna magana akan ingancinsu daga cikin azabar da za a ma mashayin giya a ranar gobe kiyama za a shayar da shi kishi mai tsanani kuma babu wanda zai sha a ranar gobe kiyama daga ciki Allah ta'ala zai juya halittarsa a ranar gobe kiyama in a duniya ba a juya fuskarsa ta koma ta zama ta alade ba to a ranar gobe kiyama za a juya fuskarsa ta zama haka sannan daga ciki za a masa azaba a rika shayar da shi da mugunya kun san mugunya a yaren sakwatawa mugunya ruwan ciwo gyambo ruwan da yake fitowa a cikin gyambo tafasasshe shi za a rika shayar da mashayin giya a ranar gobe kiyama sannan duk mutumin da ya sha giya a duniya to ranar lahira ba zai sha giyan lahira ba akwai giyan lahira wallan ka mana ayat da Allah ya bayani akan akwai giya a lahira mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun na'am fiha anhar غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى Allah ta'ala ce masalul jannati allati wu'ida almuttaquna misalin aljannar da Allah ta'ala yayi alƙawarin ta ga waɗanda suka yi taqwa daga cikin taqwa akwai nisan ta shan giya a duniya fiha anharun min ma'in a cikin wannan aljannar to akwai wasu ƙorami min ma'in ghairi asin na ruwan da ya kasance bai jirkice ba ruwa ne gare gare ruwa ne wanda yake tar ruwa ne mai daɗi a baki in za a sha babu zartsi ba kana sha kaga shi ta canza ruwa ne mai daɗi wa anharun min labanin lam ya tagayyar ta'amuhu sannan akwai ƙoramu na nono wanda ɗanɗanansa bai canza ba ba a sa masa kuka ba balle ya zama tsala sannan ba a bashi yayi kwanaki ya yi tsami ba sannan wa anharun min khamrin laddatin lisharibi sannan akwai ƙoramu na giya wannan giyar laddatin lishari na Allah ta'ala ya sanya ta ta zama mai daɗi ga waɗanda suke sha wa anharun min asalin musafta sannan akwai ƙoramu waɗanda suke gudana su kuma na tsantsar zuma ce zuma fara al'asalin musaffa tatacciyar zuma mai daɗi to wannan giyar da za a sha ta a ranar gobe kiyama wanda ya sha duniya ba zai sha ba bai shiga aljanna ba ina shi ina shanta an ce wannan giya a cikin aljanna take to shi ba ma zai shiga aljanna ba balle har ya sha wannan tana ɗaya daga cikin azabobi da za a ma mashayin giya a ranar gobe kiyama al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi yace an ruwaito daga ɗaya daga cin al'ubbad az-zuhad ɗaya daga cin malamai masu bauta masu gudun duniya da ake ce masa abdulaziz bin rawat bin abi rawat ɗaya daga cin magabata na kwarai ya ce wannan abdulaziz bin abi rawadin ɗin ya ce hadartu rajulan min jirani inda nazari an ce min makwabci na zai rasu ga yanan alamomin mutuwa sun sauka a gare shi sai aka kira ni aka gayyato na aka ce in makwabcin shi ne zai rasu sai aka gayyato shi aka ce da Allah ya zo da ya shiga wa huwa qad amsaka lisanahu an shahadati sai na same shi ana ta ce masa ya kalmar shahada ya kasa faɗi ana ce masa ya kalmar shahada ya kasa faɗi faj'altu aqulu lahu qul la ilaha illa allah sai na rika ce masa ka ce la ilaha illallah wa huwa sakitun sai ya shiru na ki fadi falamma aqsartu alaihi lokacin da na yawaita masa laqana kalmar shahada a arada anni bi wajhihi kawai sai ya juya fuskarsa kawai ya daina kallo na in ji al-imam abdulaziz nadi rawat yace makwabcinsa yana lakana masa kalmar shahada gashi zai mutu duk alamomin mutuwa sun sauka a gare shi da ya matsa masa ya ce ya kalma shahada ya ƙi sai kawai daga baya ma sai ya juya baya daina kallonsa wa qala ila kam haza hada yace kana ta damuna wai so nawa zaka ce min in faɗi wannan kalmar ana kafirun bima ƙulu ni na kafirce ma abin da kake faɗi la ilaha illallah nan ni ban yadda da ita ba zai mutu fa kharajtu min indihi sai na kifita sai na fita daga wajensa walam ahdur janazatahu lokacin da aka ce ya mutu sai na ki zuwa masa sallah mutumin da ya ce ana kafirin bi kalimatu shahada aje a masa sallah kuma za a masa sallah ba ya ce ya kafirce ma kalmar shahada sai da ki masa sallah thumma inni ataitu ra'atahu al-imam abdulaziz ibn abi rawad yace daga baya sai na zo wajen matarsa wa sa'altuha an halihi sai na ce wai me ya samu mijin naki ne ga abin da ya faru kina kallo zai rasu ana tilakana masa kalmar shahada ya ki ya faɗa ƙarshe ma da aka matsa masa ya ce ya shi ya kafarta shi ba ruwan shi da musulunci me ya faru ne wai me halin shi lokacin da yake da rai wa kana ya'malu kuma mu a idan mu da shi muke sallah da aikin alheri da shi ake yi a fili faqalat sai ta ce innahu kana yashrabu al-khamra sirran ta ce ni kadai na sani giya yake sha a gida in ya zo gida kullum giya yake sha ba wanda ya sani a ɓoye yake shan giya shi ne allah ya masa wannan sakamakon a lokacin da zai mutu kun ga ashe waccan maganar da aka yi cewa ne ana ji masa tsoro mai shan giya yadda ake zara imaninsa kullum in ya sha a mayar masa to ana jin masa tsoron ranar da zai mutu ya kasa cikawa akan musulunci ya kafirci to abin da zai jawo ma mutum ya samu su'ul khatima wanda duk fatan da mutum yake kenan duk aikin da kake yi na alkhairi da shekarun da za ka yi kana yi fatan ka shine ka mutu a kai al'ibratu bil khawatim abin da ake lura da shi shine mai ka cika da shi inna ahadakum la ya'malu amalan amala aljannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alayhi alkitab fay'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha ɗayan mu zai rika yin aikin aljanna a tsawon rayuwarsa da aikin alkhairi da shi ake yi amma Allah ya riga ya rubuta masa a ƙarshen rayuwarsa cewa ba mai imani ba ne shi ba zai cika da imani ba ba zai cika da imani ba ƙarshe saura ƙiris lokacin mutuwarsa ya zo fa alaihi kitabu sai littafin sai ya juya sai ya koma yana aikin yan wuta sai ya mutu akan matsayin shi ɗan wuta ne sai shiga wuta kun ga abin da ake gudu kenan so daga duk wani zunubi da mutum ya san yana yi da yi kokarin tuba ko a bayyane yake ko a boye yake zunubi a boye bai kai girman yi a bayyana ba amma shi ma bala'i ne kun ga abin da wannan ta haifar masa wasu daga cikin malamai suka ce giya na da wasu matsaloli da bala'o'i sun kai goma sha biyu wanda sun shafi hankalin mutum sun shafi addininsa sun shafi mutuncinsa daga ciki idan mutum ya shata annahu ya yasiru bi manzilatil majnun sai mutum ya ya zama mahaukaci ويسير ضحكة للسبيان يا غاس رك متى دارية خسيسا عند الأقلاء يا زما ولا كن تبصي أو دم سحان كلي الإمام ابن عبد الدنيا ديد من يمن يما لما يمر غوتان مسلم شي يا فدي يكي ورأيت سكرانا في بعض السكك ببغداد يقول ya ce na ga wani ya sha abun maye a titi a garin bagdad garin bagdad a wancan lokacin shine kamar abuja a najeriya shine babban birnin daular islama madinatu salam bagdad ya ce to ya ga wani mutum cikin maye ya sha giya a titi a bagdad ya bulu yana bawali ya cire wandon shi kawai yana bawali wa huwa yatamassahu bi bawlihi sai ya rika shashafa bawali a jikinsa haka kaman yana alwala da bawali bawali na tsiyayowa shi kuma yana ya mai da bawali famfansa sai yana yin alwala da bawali wa Kulu yana cewa Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al mutatahhiri Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al mutatahhiri yana alwala da bawali jiya na baku labarin abinda wani ya gani shi kuma ya sha giya mutum ya sha giya ya sha giya ya zo yana amai kare ya zo yana lasan aman a bakin shi sai yana ce kare ya sayidi ya sayidi ya sayidi ya shugabana ya shugabana kare ne shugaban shi matsalar giya ta biyu naha tuzhibul mal giya na tafiyar da dukiya giya na karar da dukiya hatta ƙasa idan ya kasance shan giya ya zama shine abin da ake yi a cikinta to sai an rika sace dukiyar al'umma daga cikin hanyoyin da za a ba efcc Liket in tana son a daina sata kudin gwamnati to a sa dokar shan giya a najeriya in aka sa dokar shan giya za ka gani domin mafi yawancin wanda suke sace wa mutane kudi mashaya giya ne mai imani ba zai dauki kudin al'umma ya kwashe ya je ya sa a cikin ramin ko a ɗakin bayan gida a ramin da ake zuba bayan gida kuɗin da zurriyarsa su gama ƙarewa ba za su ƙarar da dukiyar ba in ana wani lissafin na kuɗin da ake sacewa sai ka ta buga kalkuletan ka ya ƙare sai dai manya-manyan akantoci su ne za su iya lissafin nawa ake sa aka sace ji ana rabawa da za a raba ma kowane ɗan najeriya zai samu kaza zai amma mutum ɗaya ya sace kuma ƙarshe giya zai je ya sha da kuɗin bukukuwa za a je a yi na giya a je a sha giya a yi tambele inna shurbaha yusabbibu al'adawata bainal ikhwani wal asdiqa shan giya na kawo gaba a tsakanin masoya da abokanai ka kalla yadda ake karewa matsalar ta ta hudu inna shubaha yamna'uhu an dhikrillahi wa anis salah wannan aya ta faɗi ko wa kuma an dhikrillahi wa anis salah shan giya na hana ambatan Allah shan giya na hana sallah matsalar giya ta biyar inna shubaha yahmiluhu ala zina idan mutum ya sha giya sai ya je zina kamar yadda dai muka karanta a cikin wannan asari na sayyiduna Usman ibn Affan da al-Imam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi ya ruwaito shi annaha miftahul li kulli sharri duk bannar da kake nema to in aka sami giya da kayan maye ga baki daya to an samu wannan sharrin ta bakwai annahu yu'zi hafazatahu kiram al-katibin mashayin giya yana cutar da mala'ikun da suke tare da shi bi idkhalihim fi majalisil fisqi yana jasu ya kai su wajen fasikanci wa yujiduhum ra'ihatan muntana sannan yana sa su ji warin giyar fa yu'zi man la yu'zihi sai ya cutar da su alhali su ba cutar da shi suke ba tsare shi suke yi wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi haka Allah ya ce kowa na tare da mala'iku to mutumin da ke shan giya yana cutar da waɗannan mala'iku cuta ta tara annahu aujaba hadda, ala nafsihi 80 jaldatan mai shan giya yana jawo ma kansa yi masa haddi na bulala tamanin. ta tara annahu aglaka Babu sama'i ala nafsihi ya kulle ma kansa kofofin aljanna in an ce babu sama'i ana nufin aljanna annahu yukhatiru bi nafsihi li annahu yukhafu alaihi an yunza'a minhu al-imanu inda al-maut mai shan giya yana wasa da ran sani. yana kai kansa zuwa ga halaka domin ana jin masa tsoro lokacin da zai mutu a cire masa imaninsa ya mutu ba mai imani ba ta sha ɗaya ta'ariduhu nafsahu li'adabillahi nari jahannama yawmal qiyama mai shan giya yana kai kansa cikin azabar Allah ranar gobe kiyama ta goma sha biyu annahu harrama nafsahu dukhul jannati wa sharabaha mai shan giya ya haramta ma kansa shiga aljanna sannan ya haramta ma kansa ababan da ake sha masu daɗi a cikin aljanna yan uwa wannan ita ce giya malamai suka ce wiwi tana da hukuncin giya ɗari bisa ɗari shaikul islam taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce tarihin shan wiwi wiwi ba ta bayyana a cikin musulmai ba sai a ƙarni na biyar zuwa ƙarni na shida bayan hijira a lokacin da tatar suka bayyana tatar wasu lalatattun mutane ne da allah ta'ala ya turo su su zama azaba ga musulmai sharrinsu bai kai sharrinsu ya fi na turawa lokacin da turawa suka zo suka yi mulkin mallaka an dan samu wasu amfanin nika kaɗan a cikin mulkin mallakar turawa akwai wasu amfanin nika kaɗan da al'umma ta samu amma ta tar bala'i suka riƙa aiwatar mu da musulmai to lokacin da suka bayyana su suka kawo wiwi a tarihin musulunci musulmai ba su san wiwi ba su suka kawo irin ta suka fara shuka ta a cikin musulmai to daga nan sai ta yadu malamai sun tattauna akan hukuncin giya na jasa ce ko ba na jasa ba ce idan ta zuban ma mutum domin Allah ta'ala ce rijsun to suka ce rijsun me ake nufi da rijsun sai suka ce rijsun na ɗaukan ma'anan najis najasa so da haka wasu malamai suka ce da giya da bawali da bayan gida matsayinsu ɗaya ba su da bambanci idan bawali ya zuban ma mutum a tufafi ai sai ya wanke ko ba zai je ya sallah da shi ba to suka ce haka ita ma giya wasu kuma malaman suka tafi akan ba haka bane giya ba najasa bace amma dai haramun ne shanta to kowace magana dai ka ɗauka haramun ne shanta kuma ni na farin jayar da cewa giya najasa ce giya najasa ce al-imam qurtubi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa ya kawo tattaunawa mai tsawo da malamai suka yi akan najasancin giya ko kuma rashin najasancin ta najasa ce ko ba najasa bace kazanta ce ai ba ka da dauke ta kai alwala da ita ba ko za ka yi irin da wancan mahaukacin shi ba wani sannan ba za ka dauke ta kai wanka da ita ba sau da ka giya najasa ce in ta zuban ma mutum a jiki tana cin al'ayanun najisa in ta zuban ma mutum a jiki ba zai yi sallah ba sai ya wanke in ta zuba ma mutum a tufafi ba zai yi sallah da wannan tufafin ba sai ya wanke tufafin idan ta zuba a wajen da zai yi sallah baya halasta ya sallah a wajen sai an wanke wajen sannan an faɗa mana hukuncin wanda ya sha giya shine asali a zamanin manzo Allah ta ba adadin bulalar da ake mai ana cewa ne kawai ai ta dukan shi aka zo aka mai da ita ta zama bulala arba'in daga baya kuma aka mai da ita bulala tamanin aka kiyasi akan kadari sau daga mutumin da ya sha giya hukuncinsa shine a masa bulala tamanin sannan bayan haka wiwi wannan wiwin da ta zama bala'i tafi magiya yaduwa a tsakanin mutane wasu kuma suna ganin bata kai laifi ba shaikhul islam taimiyya ce matsayin su ɗaya da giya kai al-imam al-jawzi a cikin littafin sa tafsiratul lil basaid yace ta tafi ta wiwi ta giya domin mafi yawancin wanda suke shan wiwi ba sa dauka haramun suke yi amma da wuya ka samu mai shan giya ka tambaye shi ka ce mai hukuncin giya zai ce maka haramun ne amma mashayin wiwi sai ya ce maka ai saboda ma haka ne sai ya canza mata suna sai ce mata taba ita kuma kanwarta din nan wai ba a faɗin ta yanzu da hausa ba a ce mata taba sai a ce sigari haka suke faɗi in ka ji ana cewa taba mu lokacin muna yara in an ce taba to ita ce wannan sigarin ita kuma sigarin sai suka canza sai ita da ake ce mata da ake ce mata sigarin ita ce taba to yanzu sai a ce taba wiwi shekul islam taimiyya ya ce malamai sun tattauna akan ita ma najasa ce ko ba najasa ba ce wiwi najasa ce ko ba najasa ba ce domin wani yakan shigo masallaci kila ya siya sai zuce shi ta ɗan karkato ya ji an kira sallah tana cin aljihun shi to ya halasta ya sallah da ita a cin aljihunsa malamai suna magana akan sallah shi ta yi ko ba ta yi ba to duk wannan bala'i yaushe mutum zai zo sallar ka da ita ce zaka je ka kalli ubangiji ita ce guzirin tafiya lahira a ce kana wasa da ita ana bincike kanta wai ta ansu ko bata ansu ba daga wannan musiba ce babba a cikin al'umma to wannan a takaice abin da ya shafi giya kenan akwai hukunce hukuncen da suke da alaka da giya masu ɗimbin yawa da malamai suka tattauna a cikin littafan fikihu da littafan sharhohi na hadisi sai mu je mu duba abu na biyu shine almaisir me almaisir ai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir to me almaisir almaisir ibn al-jawzi ya ce fa huwa al-qimar shine caca wa huwa min akli amwalin nasi bil batili caca tana cikin cin dukiyan mutane da banna Allah ta'ala kuma ya hana ni Allah ta'ala ya ce ya alladhina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka gazgata Allah kuka gazgata manzansa har ku rika cin dukiyoyinku a tsakaninku da ɓanna. Malam Ibn Jauzi ya ce caca tana cikin cin dukiyar mutane da ɓanna. Allah ta'ala ce illa an ta kuna tijaratan an taradin minkum sai dai kasuwanci kuka yi kuka yadda da juna wane ya kawo kayansa ya ce siya ya ɗora kuɗi ya ce ga kudin da zaka bashi to ribar da ya dora maka halas ya ci amma haka nan wasu su zo su shirya wani abu ai wani kulumboto ai wasu juye-juye sai a ce an kwashe dukiyar wane to wannan haramun ce ita ce ake ce mata caca al'imamun kafirin ya ce ƙala adadin minal ulama'i malamai da yawa sun ce kullu shay'in minal ƙimari fa huwa minal maisiri dukkan abin da za a zo a yi wani juye-juye ai wasu juye-juye ai wasu kulumbotai a ce wane ya cinye wane to nau'i na caca hatta la'ibi asibiyani biljauzi har wasan da yara suke yi biljauzi da kwakwa irin ƙatuwar kwakwa haka su zo suna wasa da ita ɗaya ya ce ya cinye ɗaya shi ne a wannan lokacin sai ka ce hadda irin su karta da ake yi da irin su wad da ake yi duk sun shiga ciki ai wane zai zo da takaddu guda goma ko karshe sai tashi bai da daya an cinye shi ko ba haka ake yi ba to hashi al'imam ne kasirin ya ce malamai da yawa sun ce shi ma nau'i ne na caca ko da ba a sa kuɗi a ciki ba in dai za a zo kawai a juya wani abu a ce wani an cinye shi ko wani an fitar da shi an kore shi alhali ya zo da wasu abubuwa mallaka sani yanzu kuma ya tashi bai da ko ɗaya malamai da yawa suka ce wannan nau'i ne na caca kuma wajibi ne a hana yara yinsa wa qala al muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan alfuqaha usaba'a malaman fiqhu guda bakwai na madina tabi'ai wato alqasim bin muhammad ibn abi bakr jikan na abubakar ne radiyallahu anhu yace ma alha an dhikrillahi wa an salati fa huwa min al Da duk da aka ci gaba da yin shi ya hana a ambaci Allah ya hana ai zikiri ya hana ai sallah to sunan wannan abin caca kwallace aka zauna ana yi kwallar kafa a'a kwallace ake ta hannu a'a kwallace ake ta kwando a'a kwallace ake ta sanda ake wani zungure ana ji sallah ta an kira sallah aka ki tashi a je ai sallah to ta zama cikin almaisir in ji babban tabi'i al-imamu muhammad ibn al-qasim ibn abi bakr rahmatullahi alaihi duk abin da ya shagaltar da mutane suka ɗauke shi suna yin sa ga sallah suna jin ana yi amma ba su damu ba suka ci gaba da yin sa wannan babban malamin ya ce sunan wannan abin caca kuma wannan ayar ta hana yin sa al-imam ibn atiyya ya ce a cikin tafsirin sa wa amma al-maisir fa fihi wa ladhatu lil farighi min an للفارغ wa naf'un aidan bi wajhin ma duk abin da mutane za su yi a cikinsa akwai wani juye-juye a ce an cinyawa ne an koruwa ne to yana cin almaisir domin a cikinsa ya akwai daɗi na rai in mutum ya zauna kawai ba mutane su zauna ba su da abin yi su zo su ɗauko lido suna yi lido ne suke ce mishi da larabci a shitranji a shitranju ko su ce masa annar da shi duk sunan lido ne malamai da yawa sun tafi akan cewa haramun ne lido wannan da mutane suke zuwa suna karkada wani abu a koki da wani gilas ko kuma wani katako a zuwa na karkarkar wani zubin ka ga abun kunya sai ka wuce ka ga manya-manyan mutane suna yi hankalin ka ya tashi mutanen da ya kamata su je su ta kirga zinabansu suna kuka su koma sai sallah sai ambatan Allah sai azumi amma sai ka gansu sun zo suna shagalta da irin waɗannan abubuwa duk suna ciki Al'imamu ibn abid duniya yace al-imam qatada yace kana rajulu fil jahiliya ya kasance mutum a jahiliyya yuqamiru ala ahlihi wa malihi shi ya cacar da za ta kai ma har matarsa sai an ci har matarsa sai an cinye ta zai rika cacar da kuɗi ƙarshe ya ce to ya sa matashi in an cinye yanzu to matashi aka cinye a je a ɗauki matashi a gida a jahiliya haka suke yi aina na dukiya ko mata nau da kuma dama kuma ba su da adadin mata ba adadin mata sai an cinye matan shi baki daya a kwashe su sun zama ba nashi ba a tata inna lillahi wa inna ilaihi raji yaq'udu hazinan saliba sai ya dawo ya zauna cikin bakin ciki da damuwa saliban ba yi da komai hatta rigar sawarsa an bashi ita ne saboda kada ya zauna tsirara amma ba tashi bace riga akan yi caca rigar jikin mutum ma an cinye ta to an cinye matar shi balle rigar banza fa yanzu ila malihi fi yadi ghairihi sai ya tsaya yana kallon ga dukiyarsa kirikiri a hannun waninsa ba noma ya mishi bai biya shi ba wani kwadugo ya masa bai biya shi haka dan kawai aka zo aka yi wata dabara aka yi wata jujju aka jujjuya aka jujjuya sai aka ce dukiyar shi ta zama ba tashi ba sai ya dawo cikin bakin ciki da damuwa wa kana turisu bainahum al'adawata wal baghdha'a fanaha Allahu an zalik sai wannan ya haifar da gaba yana ganin an cinye shi kawai sai fara dambe sai fara fada shikenan daga nan sai sare sare sai kabilar waccan su taso sai kabilar waccan su taso shikenan sai kaga an yaki babba sai an yaki babba ta sanadiyar caca in ji al'imamu kata da tabni da amata sadusi ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abu huraira wanda muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi annabi sama ya ce man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq duk mutumin da yazo ya ce ma dan uwansa zo mi caca kawai fadi da baki to wannan magana ta jawo masa sai yayi sadaka kawai ana zaune sai wani ya zai ce ma wani da Allah zo mi zo mi caca to wannan cewa su zo su yi cacan ka fara wannan magana da yayi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin bukhari da muslim sai yayi sadaka ba a faɗi adadin abin da zai sadaka da shi bai sadaka alamar tuban sa kenan shine al-imam al-jawzi yake sharhin wannan hadisin sai ce fa idza kana mujarradu qawli ar-rajul li sahibihi ta'al taqamar ma'siyatun mujibatun an tukaffar bis sadaqati fa mazzannu bil fi'li idan kawai an ce mutum ya zo ya ce ma dan uwansa zo mai cata an ce ka fara wannan maganar da ya ita ce ya je ya sadaka to ina ga in ya caca kuma mai hukuncin shi faɗi kawai fa bai yi ba cewa kawai ya zo mai caca to kuma wata musiba mafi yawancin dama haɗa suke ƙawayen juna ne yanzu mafi yawancin wanda suke shan wiwi dama su ne masu caca aje za a je bayan layi a yi sha a sha a sha sannan kuma a yi caca a dawo kuma ana fada sahabin annabi sama burai da tubin al-husayb al-aslami radiyallahu anhu kamar da limamu muslim ya ruwaito yake cewa man la'iba bin Faka annama saba sabagha yadahu hufi lahmi khinzirin wa mutumin da yazo yayi wasa da lido lido wannan lido mutum ya zo ya wasa na lido to kamar mutumin da ya zo ne ga alade an yanka ya je sa hannun shi a cikin alade ya dama dama da jinin alada. shi yasa mafi yawancin malamai al malik al-imamu shafi'i da wasu malamai da yawa suka tafi akan cewa lido haramun ne duk da an samu wasu malamai da suke ganin ba haramun ba ne, amma wannan magana ta su ita ce tafi zama daidai ya ‘yan uwa mu nisanci caca mu nisanci shan giya Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah maɗaukakin sarki ya shiryatar da mu ya yi albarka a cikin rayuwar mu ya sa alkur'ani ya cece mu masu tambaya suka ce Allah kara Malam lafiya tambaya ta ita ce malam mutum ya san sana'ar yaron sa sayar da tabar wiwi ce kuma ya zo ya biya wa mamarsa kuɗin makka ta wannan hanyar to malam me matsayin hajji hajjin wannan mahaifi dukiyar tashi to hajji dai ana yi ne da kudin halas al-imamu ahmad bin hanbal yake cewa idza hajjata bi malin asluhu suhtun fama hajjata walakin hajjati al-iru ma kullu man hajja baitallahi ma kullu man hajja baitallahi Mabruru, لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حج بيت الله مبهور yace iza hajjata bimalin idan kayi hajji da dukiyar da asluhu suhutun asalinta haramun ne fama hajjata kai ba yi hajji ba walakin hajjata al'iru sai dai sauran mutane su suka yi aikin hajji kai ka je kayi hajijiya ne tuntuni balarabe yana da wannan akwai hajji akwai dajja akwai hajji akwai dajja balarabe idan mutum ya je aikin hajjin da suka zama sun san ba na gaske ne sai su ce ma hajja wa inna ma dajja eh, ba hajji yayi ba ya je dai kawai ya ihun shi ya dawo dajja yayi ihu kawai ya je ana labbai kallahumma labbai sannan maza su mai ce da yawa mutane suna zuwa su je su yi aikin hajji su ce labbai kallahumma labbai mala'iku su amsa musu ce la labbai ka wala ka. ba amsa ba so daga ba a aikin hajji da kudin haramu ba daidai ba ne a nemi kudin halas a aikin hajji da shi kudin wuyi ba a aikin hajji da su so daga kauli rajihi ba a aikin hajji da kudin haramu daga cikin kudin haramu akwai wiwi Allah shi kyauta malam don Allah akwai wata lalura da za ta iya sawa a shagiya kamar ta rashin lafiya a babu shi yasa na ce muku akwai hukunce-hukunce da yawa da malamai suke magana akan giya daga ciki akwai wannan annabi sama ya ce Allah ta'ala bai sanya magani a cikin giya ba sadaka babu magani a cikin giya giya cuta ce babu waraka a cikin ta babu lafiya a ciki tambaya ta biyu yake cewa to zan ba to ban gano wannan tambayar tashi ba wanda ya ce don allah malam shan maganin karfe na da kyau a sha idan mutum zai je yaƙi in ya kasance shi soja ne a'a ai soja zuciya ce ake bukata ka zama kana da ita zuciya ce soja sahabban annabi sallama sukan musulunta a ranar da suka musulunta su shiga jihadi ba su taba tirenin ba A ibn himam al-ansari ana yakin bajar a ranar musulunta ana yakin badar ya musulunta ya zo ya ce ma manzal samad da dabino a hannunsa yana ci ya ce ya rasulullahi a ra'aita in kutiltu fa aina ana ce ya ma'aikin Allah yanzu idan na fada aka yakin nan da ni na mutu ina za ni maza su ce fil jannati aljanna zaka ya shiga kawai fada yana yaki aka kashe shi ka ba tirenin din da yayi ko ba magani ya ci ba sadaka malamai abinda suka ce bai halarta wani ba wani maganin cin karfi ba wani maganin karfi don Allah malam me bambanci tsakanin zakka da kuma sadaka dukkan su abu ɗaya ne ko akwai wani bambanci a babu bambanci tsakanin su sai dai ana ce ma zakka sadaka ana ce ma zakka sadaka zakka ana ce mata sadaka خذ من أموالهم صدقة إنما الصدقات للفقراء والمساكين har zuwa ƙarshen aya. iyaka akwai sadaka da ita kuma ba zakka ba ce ka ɗauka ka ba mabukaci ana ce masa sadaka sannan kyauta ma wani zubin akan ce mata sadaka hadisin annu'man ibn bashir da babansa ya masa kyauta ya kira wannan kyautar sadaka da aka je wajen manzon salama farad da tilka sadakata kyauta ya masa sai aka ce sadaka sau da lafuzza zane na shari'ar musulunci al'imamu nawawi ya ce sun kai goma sha biyu da ana amfani da su a matsayin abu daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu mala ya ce akwai neman taimako da za a gabatar ina ganin sai yi bayani a ciki to assalamu alaikum ya zama musulmi kamar dai da aka saba an san kowane lokaci sun aka karatu irin wannan akan nemi taimako bayan kwana ɗaya ko biyu haka saboda haka wannan shine na farko da fara nema ana tana da yan uwa musulmi a daure a taimaka fi sabilillah a takaice wannan shine sanarwa assalamu alaikum to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa allah kai mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah